idan likita ya ce za a yi wannan test idan kamar mutum ba kwantar da shi zai ba daga can gopd ne kawai zai za a yi mishi bayani kila abin da in suka tambaya su yan uwan za su iya tambaya ina ne wurin ɗakin da ake yi wannan bincike sai a nuna musu tafi a can wurin idan suka yi gama binciken su ya su ƙara dawowa wurin likita na wurin GOP da su kawo mishi sai ga abin da ya dace in kuma ward ne likita ya rubuta to nan za fa aika a ce su zo su ɗauka in abin na ɗauka ne sai su zo su ɗauka a kowa ɗauka bane sai a kai shi mara lafiyan can gurin su ɗauka to kin ga amfanin su kenan su ba sa wani harka da yan lab amma gurin ɗaukan hoto akwai nurses a gurin akwai nurses ɗin da su su nan suka karanta bayan mutum ya gama makarantar shi ya gama kuma sai ya je ya kara ilimi akan abin da ya shafi ɗaukan hoto sai ya rinka aiki shi kawai a bangaren yake aiki saboda haka su idan suka je gurin su za su maka bayani kamar kila irin kamar mace ce za a mata scanning haka masu ciki kenan a ce su za su mata bayanin ga yadda za a yi ga yadda za a yi an sa miki wannan daga nan sai a cire wannan ko a nan za ki kwanta ga irin kwanciyar da ki duk su za su yi bayani amma nan su su suna gefe kenan suna yi yin bayani akan mm. yadda ya kamata duka a kula a kula da shi yawwa su za su maka bayani sannan kuma idan ma aka tashi ɗaukar hoton su ma nan su za su taimaki shi mai ɗaukar hoton kamar a ce ga kaya kila zai ya cire wata rigar jikin shi ga rigar da zai sa a gurin sannan sai ma patient bayani saboda in za a irin wannan abin sai an kawo maka form ka yi signing form da za ka yi signing to su nurses su za su ba patient din ga form da zai signing ko patient din ko kuma yan uwan shi su yi signing in kuma ana daukan wannan gwajin nan da na ce miki vital signs kenan ake kiransu kafin a fara aikin ma kafin a fara ɗaukan hoton za su zo su ɗauki irin su ɗauki bp ɗin shi da temperature da pulse ɗin nan da respiration da na bayani cincin duk su za su ɗauka sannan kuma idan ma ana yin ana cikin ɗaukar hoton su za su yi ta ƙara su ta duduba su tabbatar cewa to yanzu wannan ɗin shi bai tashi ba cikin wa'annan abubuwan guda waɗannan lissafa ko temperature ko blood pressure ɗin ko kuma pulse irin hayyin suna nan normal suna daidai ba su tashi ba don idan aka ko wani abu ko ya ɗaga ko wani abu dole a bar wannan din abin da ake yi kila ya fara samun wani reaction haka to duk wannan aikin su ne sannan kuma idan idan ma an gama wannan din an gama daukan hoton sannan still su za su zo su su taimaka mishi ya da kayan jikin shi sannan kuma su ƙara ɗaukar wa'annan dai abubuwan wa'annan vital signs ɗin sannan kuma su rubuta a cikin fayil ɗin shi gashi na an riga an yi su da su rubuta komai da komai to kin ga aikin su kenan a nan gurin sannan kuma akwai ɓangaren wannan speciality su speciality a ɓangaren asibiti kamar irin abin da ya shafi ido ko kunne ko kuma ya yake da suna um, makogwaro yawwa su ma a nan gurin ent ake kira ear nose and throat to shi ma kowanne akwai department na shi akwai department ɗin kunne akwai department ɗin ido akwai department ɗin da ya shafi makogwaro to su ma a nan department ɗin wannan ido kamar shi ma yadda dai ake mutum zai je ok su suna da ba gopd za ka je kamar idan mutum yana da matsalar ido ya sanda to a nan kawai zai je directly zai je specialty din su ma suna da wurin record office ɗin suna da wurin files din su bangaren su da banki bangaren su da ma eh su ma suna nan da wannan idan da mun ka saba zuwa ne to dama akwai file ɗinka kana kawai kana zuwa aka faɗi sunanka da nan ka sai a ɗauko maka idan kuma farkon zuwanka ne sai ka je can gopd idan ka je gopd ne ka siya file aka fiddo maka likita ya ganka idan ya ga su da kyau ance likitocin da suke kula da mutane a gopd kawai su general ne ga baki ɗaya komai suka ƙunsa idan ya gani ya duba ya gani ya ga kai wannan cutar bai ba shi zai iya duba ta ba sai ya kai mutum can wurin waɗanda suka abin da suka karanta ke nan abin idan da ya shafa to shine zai tura mutum zai rifarin kenan ya tura shi ceto ya tafi can specialty to idan ya tafi specialty a can kawai za a rinka duba shi to idan suka je can suka idan mutum ya karbi katin shi a nan a ce kamar nan wurin ido to ila za a farko daman ka'ida ne idan mutum ya zo akwai wasu test test da ake yi ko ka gwaje-gwaje da ake yi ko zuwanka na farko ne ko na biyu ne duk sai an yi wannan gwaje-gwajen ka'ida ne a wurinsu to wa'annan gwaje-gwajen da ake yi su nurses din su suke wa'annan gwaje-gwajen wanda za ki ga ana cewa mutum ya karanta kamar ga wasu wasu numbers na an rubuta ka ko alphabet haka za ki ga an ce mutum ya karanta a gane cewa ya ganin nashi yake to idan suka gama su ma sai su rubuta idan su rubuta ne to sai a tura da file din a kai shi can shi ma na wasu ma suna da consultation room din su sai a tura inda mutum zai ga likita sai a ce ya jira idan ya ji sunan shi sai ya shiga ciki to idan ya shiga ciki ya ga ya ganin likita idan akwai wani gwajin da ake son a ƙara yi da yake mashinan kala-kala ne kuma gwaje-gwajen suna da yawa to za a iya ƙara cewa to ga wannan gwajin sai ya je wurin nurse ɗin ta yi wannan gwajin idan ta wannan gwajin ta rubuta sai kuma ta ƙara ba shi ya ƙara komawa gurin likitan ya ƙara ganin shi idan ya gama shi ne za a rubuta mishi magani to da aka rubuta mishi magani sai ya je idan maganin za idan ke yawanci gaskiya sunan ba kwantarwa ake yi ba na wurin wannan ɗan. na ido yawwa idan kin ga an kwantar da mutum sai dai in za a mishi aiki kuma wannan sai an gaya ma to fa wannan wannan abu ba wai na bada magani bane kuma kila za a bada magani amma za a dawo ga lokacin da za a dauka za a dawo a zo a yi aiki to kin ga sai a musu bayanin magungunan sai su tafi da shi gida lokacin aiki ya dawo shine za a zo a musu aiki shi ma ɓangaren kunne kin ga aikin nan su yana a nan gurin kunne su ma idan suka je su ma kamar yadda ake din nan su ma suna da wannan din rekod ɗinsu idan mutum ya je a nan ne zai karɓa idan kamar yadda na yi bayanin wancan na kunnen idan sabo ne sai ya je can gopd idan sun ga abin ba za su iya ba shine za su dawo da shi su je can gurin specialty din na iya din idan kuma daman ya saba zuwa nan gurin kawai zai je ya faɗi sunan shi ne a fito mishi da katin shi daga nan a yi yan gwaje-gwajen da za a yi din nosis din za su wannan gwaje-gwajen shi kuma likita sai a tura ma likita da eh, sakamakon nan gwaje-gwajen da aka yi shi kuma sai ya ga ya ga mara laifin shi ma dan yan gwaje-gwajen shi da zai a gurin daga nan kuma idan abin ba da magani ne sai ya bayar don kuma abin da zai gaya ma shi mara laifin ya kiyaye na kiyayewa ne da sai ya kiyaye daga nan shi ma kuma bangaren wannan din makogwaron shi ma haka ne haka da abin suke tafiya sannan na manta bangaren kaman ido dinnan akwai wasu da kaman an riga an musu aiki kamar wanda kila an riga an cire idan ana musu dressing to a nan za su rinka zuwa nan specialty din za su rinka zuwa ana musu dressing akwai ɗakin da ake yin dressing a nan gurin in dressing din na bayan sati sati ne sun san lokacin da za su zo suna zuwa da wani lokacin za ga an ce su zo da kayan aikin su suna zuwa su zo da shi idan idan suka zo da shi idan ya ragu za a yi ajiya in lokacin dawowar su ya kaga ba sun ƙara siya ba kawai yana nan da sunan su da komai an riga an ajiye sai dai kawai a ɗauko a masa amfani da shi amma su wa wayannan dama an riga an gama ganin su kawai in suka zo kawai za a musu dressing din nan ne kawai shikenan a sallame su tafi ba sun ga likita ba sannan kuma akwai bangaren kuma masu gashin gashin kashi amma gaskiya ina irin sai manya mai asibiti kamar asibitin kowa shin zaki ga akwai wannan to su gaskiya bangaren masu gashin kashi zaki ga ba um, babu nurses a gurin kawai su masu gashin kashin ne suke yi idan akwai kamar wanda suke kwanci a gadon asibiti to dama idan likitoci suka zo suka zo irin zaganin da suke wanda muka yi bayani a wancan satin da ya gabata to su za su ga ya kamata kamar irin mutane masu mutuwa barin jiki haka su za su ga kai ya kamata fa a yan gwajin yan gashin kashi bayani za su zo su rinka ganin wannan patient to su kansu kafin su zo sai an tura musu da consult ake cewa sai an tura musu to akwai muna da patient a wannan ward ga sunan shi amma muna son a fara gane shi to idan patient ba su musu yawa ba sai to gaskiya kila yau suna da patient da yawa amma kila sai gobe ko jibi za su zo su fara yin wannan abu wannan gashin gashin to daga nan idan suka amma idan likitan ya faɗa na din za a gaya mawa su nurse din su ne za su tura su tura ma yan gashin kashin za su zo su fara to idan suka zo duk lokacin da suka yi suka suka yi in suka tashi a report din su nurse din za su ce to wance wance ko wane wane an zo an mishi gashin kashi su kawai bangaren su kenan su za su sai amma kuma idan kaman <clears throat> wanda ba a kwantar ba ne to dama likitan zai musu bayani fa gashi za su rinka zuwa kashin kashi kila duk bayan sati ko duk bayan wata to a can department nasu za su je na yan gashin kashin a can za su musu komai da komai na gashin wurin gashin kenan likitoci ne ke kula da shi ba ba nurses a wurin wanda suke kula da mara lafiya a wurin likitoci ne kawai suke kula da wannan eh bangaren likitoci ne kawai likitocin da suka kware a wannan harka ta gashin kashi su ne kawai suke a wurin sai wurin record da na ce ko kuma ce gurin gurin record kuma a ce gurin billing nan gurin su kuma su suke harka su suke harka da kuɗi kamar idan mutum zai biya duk kuɗin da mutum zai biya duk wani abu da za a yi wa mutum ana ake zuwa a biya kuɗi irin su kuɗin gado ko kuɗin magani ko kuɗin ko kuɗin um, eh, magunguna dai da su abubuwan da ya dace ko kuma kuɗin za a yi wa mutum aiki duk ana ake zuwa a biya ko an aka kawo mutum a can za a biya sannan aka tashi ma sallama a can su ne za a je a rufe bil a yi sallama shine za a yi sallama mutum har ya tafi asibiti a yi har ya tafi gida kai sannan kuma za ki ga akwai famasi a cikin asibiti suna da famasi ɗinsu wurin da ake karɓar magunguna a nan ne ake zuwa asiya sai dai in babu ne shine za ki ga an fita waje sannan kuma still a cikin asibiti za ki ga in manyan asibitin za ki ga akwai kicin saboda akwai wasu wasu cututtuka da akwai abincin da ya dace su rinka ba kawai za a rinka kawo musu abincin gida ba ne suna ci to asibitin asibitin ake ba mutum abinci to a nan kicin din zaki ga an girka kaman a ce masu diabetes kin san masu diabetes ba kowane abinci ne za su iya ci ba irin abinci mara siga haka da kuma abinci wanda yake da kayan ƙara jini haka irin kamar su kayan lambu din nan zaki ga da ana ake haɗo musu ake haɗo musu kuma shi ma kan shi abincin da ake ba mutum sai a rinka biya shi ma biyan can da a can wurin wannan billing office ɗin da ake ce mishi da ana ake biyan shi sannan kuma a cikin asibiti